kamatu muhammad khalil harraf rahimahullahu qawluhu qalu kana taftum rasulallahi wa taballiha albagay wal buhtan har zuwa inda ya tsaya yake cewa wa yana daga cikin abubuwan da suke bada haushi أن هؤلاء المؤخرة وأن ما سقور سونا إن الله ذا سقوط الله المبط إلينا وإن ما يرمون أهل الحق والسنة سنا جيفا ما سقفيا سنا جيفا ما سبين سنة الموحدين وإن ذا سكي الله بأنهم يتنقصون من قدر الرسول الأمين suna naƙafa darajar ainihin ma'aiki amince ya ba haka za ka je suna ce alu suna na naƙafa darajar annabi wai alu suna ba sa san annabi hmm? haka za su dinga jifa su jifan su shi da ya kulla ganga ya yi kiɗa ya ɓata ya rusa abin da na ya da shi amma yana da wani can ya tsaya yana nafila ko ya tsaya yana tasbihi ko ya tsaya yana isar da sakon. Allah na ce masa ya rage daraja annabi shi ko mai waka bai rage daraja annabi ولأنهم an عن شد Wai hujja حجة أهل na hana دورة kaya? Kila ziyarar ziyarati kabrihi zuwa ga ziyarar kambin annabi ai sauna ka ji suna cewa ainihin ahazar suna ya sun hana ziyarar kabarin annabi ko sun je makka ba sa ziyarar kabarin annabi shi bin ya ce kar je ziyarar kabarin annabi ko a ina ya faɗi kaga ka dubi ai hita a can gaba inda ya magana ga yadda ake ziyara ta suna. Hmm? amma sai su tafi suna rubutawa kafansu مسمن نرد اسمه كتائي واسم حرم كزيارة قبر النبي من شجر الرهالي إلى زيارة قبره فضلا عن قبر غيره عن قبور غيره بل لن تناماكم وصل قبر برا عملا بقوله هو أيكي دمجنا فشيء النبي كنا هو أمره 嗯。Huh? حيث قال في الصحيح لا تشد الرحال لا تشد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد kada ku ɗaura kaya musamman na ku je ziyara ko a ce a yau kada ku sha mai za ku ziyara inda masallaci uku masjidi hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa wannan siya ha'ula'i sai ga waɗannan ainihin ha'ula'il bugatu wayannan yan tawaye azzalumai sun manta annahum hum aula su suka fi cancanta wa a haƙo suka fi cancanta bi mara mawuce kaso mahau da ciyon da suka je shi abokan faɗansu da shi su ne suka na ƙasa annabi a salar فقد عزلوا كلامه صلى الله عليه وسلم sun ɗauki maganar manzon Allah gaba ɗaya suka nesatar da shi daga wurin aiki an an yi hattajja bihi daga yin hujja da shi fi babil ilmi billah wajen sanin Allah wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi fa idza rawa lahum hadithun sahihun idan an ruwaito musu ingantaccen hadisi ya tazammanu shay'an min zalika ya tattaro wani abu na wannan qalu hadha akhbaru ahad kun ga Isa ya dage a can ya ce ana aiki da ahadu wannan maganan ahadu maganan da'if maganan waye mafi yawanci maganan ya ce amma shari'a ce nufi da ita an shirya ta ne don hana yin magana ba aiki da hadisin annabi daga inda aka ce ba za a aiki da ahadu ba mu'uzamin hadisan manzon Allah babu kusan biyu bisa ukun addini babu shi to kaga in aka kore yana ayyuka ya da kirkira sai ya koma na zahiri ya kome mu wahi ne قالوا hadhihi akhbaru akhar la يحتج biha fi babil i'tiqadi bal azalu kalam Allah ba maganan annabi ba maganan ba Allah ma sun jefa da ita sun nesa da ita rasulhi da fa an ifadatul ilm wal yaqin azalan da khafa fihi nesa tarwa ba wa a cikin sa haitu hakamu bi anna haqiqatahu inda suka yi hukuncin haƙiƙanin maganan wa zahiruhu kufrun sarihu ma'ana haƙiƙanin shari'a kafirci ne ma'ana haƙiƙanin ƙur'ani hakikanin sunnan manzon Allah zahirinsa kafirci ne wa batilun sannan ne bayyinun shi ba ta fi shi da ai suna duk wanda ya siffata Allah na sama kamar yadda aya ta faɗi ya siffata Allah da jiki duk wanda ya siffata Allah da jiki kafiri ne saboda haka nan wanda yake Allah yana sama kafiri kaga suwan suka na kafa ba ma manzon Allah ba har Allah sun na shi inda suka ci gyaran maganganun sa duk suka ce ba daidai yake yi ba li'annahu fi za'mihim a ɗaukar su yufudi ila tajsimi yana kai mutane zuwa ga siffata Allah da jiki wa tashbihi faman qala indahum bima dallat alayhi haqiqatul akhbar duk wanda ya fadi a wurin su da abubuwan da hakikanin hadisi ya faɗi a dabawiyyati wa ayatul kitabil azizi da ayoyin alqur'ani boye fa huwa al-mushabbihul mumassil aw wannan shine mai kamanta Allah mai misalta Allah al-mujassim abidul awsan mai dautan gumaka la abidul rahman fanzo Allah ta duba ila hadal masa wa wannan wan kokolwa wata shuwihi da fatanci da aka yi wa ahlus sunna allazi asaba wa kula haula il mafalisi ne nake yi na duba a daya ta tsaye kofin ban gama wurin ba daya idan zo zuwa ya ruba nan shi ne mai tsakwa wannan amfani da shi kuma zan je neman shi amma ni ina da kofin amma gaba daya ba ma nan wurin tun da ka ga mafaliku ya fi kamar da su ukula Ula il mafali kakko jara saɗe alama ne kawai a wurin ta bashi ga inda ka san shi eh, hankulan da marasa rabon hatta wasalar ila a haƙƙin da har suka faɗa masu ƙarƙashin rami haitho ramau hizbar rasuli inda suka jefi runduna annabi wajen da hi bida'ihi ai kaga su ne na kafa su suka jefa mabiya annabi da na kafa wa bahatuhum suka yanka musu karya bima huwa alsaqu bihim da abun da fi kama da su ya fi da su fakanu kama qala alqa'ilu bisa iya wa ta tefe ni da ciwon ta ya ta ne ta banne a ciki wuce alul muwafaqata sai suka sanya dacewa li qaulir rasuli ga maganar annabi tanqisan lahu da kafa shi ne ma dama la yuwafiqu ra'aya shayatin har dai maganan nan ba ta dace da ra'ayin shaytanun su ba to ai haka za a kura ko komai daɗin karatun nan za a